الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدى ونم ونبب مجلسي نا babban شيخ الشيخ عمر shehu zaria da'iya mashhur wato wanda ya shahara wajen da'awa zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala ah, ban so na yanke karatun tun da ni ba karatu na zo yi ba to amma malam sai ya ya yanke da na iso dama na zo gaisa da ku ne kuma kamar inda ya nema mu ɗauki albarka a majalisin ba mu sa albarka ba <laughs> so alhamdulillah na yi farin ciki kwarai da gaske da zuwa na wannan majalasi wanda dama majalasi na ilimi tunda ita ne sana'arun to namu ne kuma muna murna muna farin ciki da shi kwarai da gaske yanzu ina wucewa a hanya kusan kowane masallaci sai ga ana karatu sai nake tambaya wanda ya dauko wani ce dama kaduna haka kuke <laughs> kowane masallaci kawai kaje ana darasi so wannan abu ya burge ni kwarai da gaske kuma ya bani sha'awa muna fatan ubangiji ta'ala ya saka musu da alkhairi ah, mala umar shehu zaria yana daga cikin manya-manyan mujahidai waɗanda suke yada addini a najeriya musamman ta hanyar social media ko da yake ni dai ba a social media na san shi ba na san shi a sunna tv ne tun yana shirinsa na harshen ka ka ko ta harshen kalin zaminka yana karatu mai fa'ida kwarai da gaske wanda da sababin wani ni kaman ba na jin me nake faɗa wani ne mai na abin nan yawa ah, wanda shiri ne mai muhimmanci kuma mutane da yawa sun nemi nambarsa ta taurina. domin su dinga gaisawa da shi saboda fa'idanta da suke yi da wannan karatu saboda ubangiji ta ala ba shi basira na yin bayani dalla-dalla da fasaha yadda za a gane karatu to Allah ya saka masa da alkhairi so in ka shiga social media kuma ko ta ina yana nan yana yana yada karatun malamai da nasa gaba daya musamman ma na malamin nan ne muke jinjina masa ko duk wani karatu mai amfani ta zai ɗauka ya dinga ya shi ta wannan gudunmuwa ce babba kuma ba karamin wato jihadi ba ne kuma ba karamin tsabtace social media irin waɗannan abubuwa suke yi ba idan akwai abubuwa a social media wanda suke ba masu kyau ba to gaskiya irin su malam umar shehu da su baka sha'awa ka dinga shiga cikin social media din to muna fata allah ya saka masa da alkhairi sannan irin wannan majalisi na ilimi da za a tara ɗalibai ana karantar da su littattafai wannan shi ma wani alkhairi ne wanda kaɗan ne daga cikin malamai ake samu suke yi wanda ko bil haƙiƙa karanta littafi daga farkonsa zuwa ƙarshensa shine zai sa ka fahimci dukkan matsaloli na fiƙihu ko mu ce matsaloli na hukunce-hukuncen shari'a ta yadda inda lacca za a ce mutum ya zo ya yi to dole ne zai tsallake wasu abubuwan ko ya tsallake wasu babubukan amin aka ce littafi ne ake karantawa to ko da akan babi ɗaya yake magana to lallai za ka karanta matsalolin da suka shafi wannan babin kusan gaba ɗaya sai dai ɗan abin da ba za a risa ba to sannan sa littafi a karantar ya fi wahala a kan yin lacca domin lacca kam ai abin da ya zo maka shi za ka faɗa ko abun da ka shirya abin da ka gaba ka gane ba ma ba ka faɗe shi ba ma ballantana a ce ko baka fahimce shi ba amma littafi kuma ya sa ka dole sai ka karanta ko ina abinda baka gane ba sai ka nemi ka gane kafin ka zo ka karantar da shi to wannan ba karamin jihadi ba ne Allah ya saka masa da alkhairi a kokari wajen fahimtar addinin musulunci karatunsa da karantar da shi babu alkhairi a al'umma kamar wannan abu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini duk wanda Allah yake nufinsa da alkhairi zai fahimtar da shi addini wato duk wanda kaga Allah ta'ala ya fahimtar da shi addinin musulunci to yana nufinsa da alkhairi ne duk wanda kaga kokarinsa ya tsaya ya fahimci addinin musulunci to lalle ko shakka babu akwai alkhairi a tare da shi domin wasu duniya kawai suka sa a gaba suna mantawa da addininsu wasu kuma suna yin addinin a bisa jahilci ba ana ƙoƙarin fahimtansa ba ne wannan shi shigo mana da bidiyo'i a cikin wato ainihin ah, addininmu na musulunci inda akwai karantarwa tun da farko ta sunna to lalle wata bidiyan in ta zo ba za ta samu gurbin zama ba to amma tun da dama babu karantarwan to shine bidiyan in ta zo sai ta samu gurbin zama da karatun wato sai ka je zaure kuma zauren sai ka ja baki sannan a fassara maka wannan ma ya zo ya ja a fassara masa iya nasa to sai zama karatun na ɗaliban ilimi ne amma sauran mutane gani ba su da rabo a cikin karatun sai dai idan wani abu ya shige maka duhu in kana da kokari ka je ka tambayi malami to yanzu kuma sai aka sa majalisai tun daga zamanin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi su Sheikh Ba'aji Sheikh eh, Jafar Mahmud Adan da sauransu da malayanmu da suke ra'a yanzu aka dinga karantar da jama'a ana ta yada ilimi ta yanda koda ba za ka iya jan bakin ba da ka zo ka saurari karatun sai ka riƙe ma'anar da hausa ko da yaren da aka karantar da kai kuma sai ka je ka yi aiki da shi kuma dama saƙon da ake son a isar ɗin kenan shi lokacin da malami ko ɗalibin ilimi yake ja yana fassarawa to kai kuma ma'anar tana cikin ka dama kuma dama wannan saƙon ake son a isar so wannan sai ya yaƙi jahilci da yawa ya gyara mana abubuwa da yawa saboda haka karantarwa na majalisi da ake yi wallahi ya kawo gyara sosai a cikin al'ummarmu wanda abubuwan da da kara in dan kasuwa ne kawai kasuwancin sai ke in ma'aikacin gwamnati ne yana aikin sa ne kawai in boko yake yana bokon sa kawai ba inda zai je samu karatu sai dai in zaka ba karatun lokacin ka a ce kai dalibi ne to amma yanzu sai zama kowa da kowa ma yana iya zuwa wurin makarantan yana iya zuwa majalisin ya je makarantan kuma ya dauki abun da zai dauka. ko bai rike ayan ba bai rike hadisin ba zai dauki wani abubuwa na fassara da bayanai da ma'anoni wannan sai zama alkhairi a cikin wato ani wannan al'umman wanda a kasashe da yawa za ka je ka samu babu irin wannan sannan bayan ubangiji ta'ala sai zo ya hore mana kuma gidajen tv irin su sunna tv su manara tv su abin nan eh, afirka tv 3 irin su wisal tv da sauransu ya zama da su kuma addini zalla suke yadawa ko kana zaune a gidanka za ka iya kunnawa ka kalla da kai da matanka da iyalinka baka zo majalisin ba ko baki zo ba amma kuma sakon yana zuwa miki sannan Allah ya kawo mana social media duk da ba an kawo social media don a isar da sako ne na Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma mutanen mu suka yi kokari kuma suka yi ta isar da sakon ta wannan kuma suke ta isarwa sai zama kana kwance akan gadonka ko baka da TV zaka iya kamo wato darussa na wani live a lokacin da yake yi kuma ka dinga kalla ko kuma bayan an yi ka sake kalla ko a audio ko a bidiyo kana kallon malamin kana jin karatu wannan ita ma wata rahama ce ubangiji ta Allah mana ci gaba ne da muka samu na hanyar wato yada da'awa wato yada addinin Allah sai mu gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan babu wani abu mai tsada mai daraja a duniya kamar ilimin addinin musulunci duk abin da zaka nema mai tsada mai daraja to bayan ilimin addinin musulunci ne duk abun da za a baka a rayuwa to bayan a baka addinin ilimi ne na addinin musulunci shi yasa idan ka samu ilimi na addinin musulunci to duk abin da ka resa ma sai ka gode wa Allah ta'ala wannan ba wani ubani kamar yake cewa idan ubangiji ta'ala ya baka ilimi idza fataka dunya wa tibu na'imiha faghamni fa innal ilma khairul mawahibi idan duniya ta kubuce maka da ni'imomin da ke cikin duniya to ka rintse idonka kawai ka manta da su ilimi shine fiyayen abin da ake bayarwa ba abun da za a baka a duniya sama da sama da fahimta addini shi yasa ibn qayyim yake cewa sihhatul fahmi wa husnul qasdi min a'zami ni'amillahi allati an'ama biha 'ala al-ibad bal ma udiya 'abdun ada'an ba'da al-islami afdala wala ajalla minhuma yace ingantacciyar fahimta wa addinin musulunci da kyakkyawar manufa ya zama tsakani da Allah kake yi yace yana daga cikin manya-manyan ni'imomi da Ubangiji ta'ala ya yi wa bayinsa a nan duniya ya ce ma kai ba a bawa bawa wata ni'ima ba bayan musulunci sama da wannan daga kasancewanka musulmi to sai kuma a duba ka fahimci addinin musulunci kyakkyawar fahimta sannan kana da ikhlasi a cikin al'amuranka kana da kyakkyawar manufa in ka samu wannan shikenan ka gama komai ba abin da ba a baka ba shi sa ilimi yake da daraja yake da kurjini kuma yake tare da mutum a duk inda yake al ilmu fihi jalalatun wa mahabatun al-ilmu anfa'u min kunuzil jauhari tafnal kunuzu ala zamani wa sarfiha wal ilmu yabqa baqiyatil asul saboda haka ilimi yana da kwarjini yana da girma ilimi ya fi kuɗi ya fi dukiya ya fi mulki ilimi yana nan har abadan abada kana tare da kayanka ko a lahira kana tare da kayanka amma dukiya da mulki ko a nan duniya kana raye su kare ko kuma kai ka mutu ka kyale su ka mutu ka bar su sannan shi ilimi shine wanda duk lokacin da kake ba da shi karuwa yake idan ka zo kana da dubu ɗari a jihonka kana bayarwa kana bayarwa wannan dubu ɗaya wannan ɗari biyar biyar za ka wayi gari wani lokacin babu ko a jihunka sun ƙare sai dai ka je ka nemo wani amma shi kuma ilimi idan kana ba da shi karuwa yake ba raguwa saboda abin da kake ba masu sauraron hoto kofi ne kake ba su ba original ɗin ba ne original din yana wurinka shi yasa idan ka ba mutum bai gane ba sai ya sake dawowa ka kuma ya ce ya wannan abu ban gane ba to dama kai ne mai original din saboda haka sai ka masa bayani ga yanda abun ga yanda abun yake kamar photocopy ne mutum ya duba bai gane ba sai ya koma original sai ya ga ga yanda abun yake to haka ilimi yake yazidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta yana karuwa da karuwan ba da shi duk lokacin da kake ba da shi to karuwa yake shi yasa yasa wanda ya fi kowa ci gaba a iliminsa shine mai karantar da mutane da yau da gobe kana barwa yana karuwa kana ƙara fahimta kana riƙe kana riƙe karatunka kuma kana tafiya da shi babu wani nauyi idan kuɗi kake da su kana da miliyan ɗari ba kai saka yawo da su ba don kaya ne sun zama maka wahala dai ka nemi yan dako kuma baka da kwanciyar hankali baka da kwanciyar hankali kana tunanin yan fashi za su zo su su kwace maka in a gidanka ka ajiye a wani sito ma kana duk hankalin kai na kan wannan ɗakin to amma ilimi a jikinka baka san ma ina yake ba kuma bayi da wahalan ɗauka saboda haka huwa abdul muhannadu laysa yanbu tusibu bihi qatila man aratta wa khanzul la takhafu alayhi lissan khafif al yujadu haythu kunta wato shine takobi mai kaifi wanda duk wanda ya nemi ya ga bayanka to zaka yanke shi da wannan takobin zaka ga zaka buge shi yanzu nan sannan shine taskan da bata karewa sito na arziki wanda baya karewa kuma yana da saukin ɗauka duk inda kake da a same ka da da iliminka kuma babu nauyi lokacin da kake faɗansa kuma ba wahala kake sha wajen ciro shi ba don ba cire riga ne ko wani abu da kasa sa a jikinka ba so da haka za ka ji yana fita ne kawai an fasa kwakwalwanka kuma ba za a same shi ba to kaga bai da wani bai da wani nauyi to duk wanda Allah ta'ala ya bashi wannan to ya gama masa alkhairi ya gama masa daraja to duk wanda kaga ko yake lizimtan inda ake karatu to ubangiji ta'ala zai bashi rabonsa ba sai ka zama kamar malam wani ba duk abin da ka samu Allah ya masa albarka wa li kulli mujtahidin nasibun duk wani mai kokari to dai samu rabonsa in ka dage yau da gobe ko abun yana baka wahala wata ran Allah ta'ala zai buɗa maka abun sai ya zama mai sauki aljiddu yuduni kulli amrin shasi'i aljiddu yaftahu kulli babin muklaqi shi kokari yana bude yana kusanto da abu na nesa kokari yana bude kofan da ta kullu in kokolwa ka ya ce ma yau da gobe Allah da Allah sai bude maka ita saboda mai saboda dage wanda kake cewa tsakaninka da Allah kana son ka fahimci wato ka fahimci addini saboda darajar da kake da shi a wajen ubangiji ta'ala ya sa mala'iku suna shimfiɗa maka fukafukansu kana zama a kai ka sani ko baka sani ba sannan kuma manzo sama ya ce hanya ce ta tafiya aljanna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna saboda da in inda ka dau hanyar neman ilimi to ka dauki hanyar aljanna kuma ka dauki hanya ta daukaka duniya da lahira duniya da lahira da aka samu ɗaukaka shi yasa hafiz haka mai ke cewa al'ilmu ashrafu matlubin wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qadami ilimi shine fiyen abun da ake nema duk mai neman sa don Allah shi fi kowa wato ainihin wato daraja a duniya duk wani mai taka ƙasa a duniya bai kai mai neman ilimi na na addinin musulunci ba ai manzala sama cewa a duniya mal'unatun mal'unun ملؤون ما فيها illa ذكر wa وما والاه أو عالما أو متعلما duniya shirme ne abin da ke ta shirme ne ba da wani kima sai dai ambaton Allah da abin da ya jibinci ambaton Allah shine addinin gaba daya ko kuma malami ko mai neman ilimi daga malami sai mai neman ilimi sai addinin musulunci su suke da kima a wajen Allah a nan duniya duk wani matsayi da ka kai ba wani abu bane wanda ba musulmi ba ma zai iya kaiwa wannan wannan matsayi din to kaga idan mutum ya san irin wannan ya san kiman wannan abu to zai dage a kansa kuma zai daraja duk wanda Allah ta'ala ya bashi wannan abu duk wanda Allah ba shi wani abu na ilimi ba sai ya kai shekul islam ba ba sai ya zama malam wani ko dokta wani ba to zai yi kima a wurinka saboda ka san akwai falalan da ubangiji ta'ala ya bashi akwai darajan da Allah ta'ala ya bashi kuma kowa gwargwadon abin da aka bashi gwargwadon darajansa saboda aka fahimta addinin Allah ne a gaba manzo su ya ce khiyaruhum fil jahili khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islam idza faqahu wato wanda Zaɓaɓɓanku a zamanin jahiliya shine zaɓaɓɓunku a musulunci in sun fahimci addini idan mutane suka musulunta akwai shugabanni a cikinsu to in suka fahimci addinin musulunci suka zama malamai to kuma har yanzu dai su ne shugabanni sau da haka idan kawai ba suka watsar da addinin su ba su nemi su gane ba to su ba wani abu ba ne sau da haka kenan duk matsalan da za ka samu ta hanyar neman ilimi ko dai zai dan taɓa ɗan lokacin neman abincinka ko akwai wahala ko mai dukka jure shi saboda mai saboda akwai wani abu da kake hangowa na daraja wa man takunil aliya'u himmata nafsihi fa kullu alladhi yalqahu fiha muhabbabu idan ya zama wannan ɗaukaka ita kake hangowa ta duniya da lahira ta ilimi to duk matsalin da kake samu a wannan hanyar ba za ka damu da wannan hanyar ba kaga mai neman arziki ko 'yan siyasa da suke neman mulkin duniya za ka ga wahala suke sha su ma amma suna ta jurewa to kai me yasa ba za ka jure wannan wahala ɗin ba me yasa ba za ka ba da lokacin ka ba وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها والعلم كيف يكون neman arziki ba ba a yin ba tare da wahala ba ma kana jurewa to ilimi kuma yaya ya zai kasance saboda haka mu tsaya mu lizimci irin waɗannan majalisan inda ake karantar da addini kuma na ji daɗi da aka ce ana daura ne na kitabu siyam ko kuma a ce fabdu ramadan wa qiyamu wato falalan ramadana wa qiyamihi da kuma falalan tsayuwar ramadana ka kenan wani abu ne ya zo yake muka tinkara nan gaba ya kamata mu fahimce shi kafin mu shige shi wata ramadan ka san darajanta ka san muhimmancin qiyamul layli ka san hukunce hukunce na na azuminka ko falalan azumi da ina ga haka ne littafin ba yawwa falalan azumi da da abun nan dinsa da kiyama da da tsayuwan wato daren wata ramadan abin nan daren diraren ramadan saboda haka kenan idan ya zamana kowane abu da zaka yi na ibada za a koya maka shi kafin ka yi shi to ai shikenan ka zama mai ilimi kaga sallah da dama ita kullun a cikin ta ake aqida kullun a ciki ake kana buƙatan kullun a koya ma ramadan a shekara sau ɗaya ne ta zaka idan an karantar da kai shikenan zaka shiga azumin ka ala basiratin ka san matsayin watan ka san matsayin azumin ka san hukunce hukuncensa sannan kuma ka san wato ibada da ake a cikinsa na ainihin nafila da kuma hukunce-hukuncenta haka zakka da za a samu a zo a yi shi ma daura kan zakka na mawadata domin za su cire zakka ita zakka ba kowa ne ta waje ba a kansa ba amma da masu wadatan za su yadda su zalla a zo a haɗa su a musu daura a kan abin da ya shafi zakka da yana da kyau to amma dai ɗaliban ilimin su za su sake kuma a musu alabashi su masu kuɗi in suka tambaya sai a ba su amsa Saboda haka shi ɗalibin ilimi bayi da wani conke a harkansa komi zai karanta kowane abu zai karanta saboda komi za a iya zuwa a tambaye ka da abin da ba za a tambaye ka ba to sai ka tsaya kai karatun tsakani da Allah ka karanta dukkan abubuwan da wato ainihin ya kamata a karanta musamman abin da al'umma suke suke bukata an yi sharhin Askaru saba wal masa zikirin safe da yamma malam ya karantar da ku to kaga wa'annan yana daga cikin abubuwan da kusan galibin mutane suka manta da shi abin da ya shafi addu'o'i da zikiri da ake manzon sama yana yi 24 hours ɗinsa akwai abin da yake shi yasa suka sa littattafan amalul yawmi wal laila aikin yini da dare da mu galibi mun manta da shi har wasu bidiyoyi suka zo suka shiga cikin zikirin wasu suka kawo nasu tsarin daban ba irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma an koya maka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shikenan kana nan akan sunna bidiya bara ta zo ta shigar maka ba sannan kuma zai zame maka kariya a rayuwarka gaba ɗaya kuma ga lada da kake samu da kusanci a wajen ubangiji subhanahu wataala muna fatan Allah subhanahu wataala ya kara wannan majalisi albarka ya kara wa shi malam lafiya da basira da ilimi da haƙuri kuma wajen karantar da ku ko kuma Allah ya ba ku ikon zuwa da juriya kuma Allah ya ƙara muku basira da wato ya baku lada kuma na lizimtan wannan majalisi da kuke zuwa domin dausayi ne na aljanna kamar yadda ya zo a hadisi wa idza marartum bi riyadil jannati fartau qalu wa ma riyadil janna qala hilaqu dhikri manzo sun ya ce in kuka wuce dausayi na aljanna ku tsaya ku kiwo in za ku wuce suka ce yace me dausayin aljanna yace inda ake zama ana karatu shine majalisul ilmi to da haka kana dausayi na aljanna kana tare da mala'iku ana ta maka addu'a a zamanka wannan shine albarkar rayuwa duk wanda ya wayi gari a wani lokaci da ya ware wa kansa zai je fahimci addininsa wallahi wannan akwai rayuwa albarka akwai albarka a rayuwarsa kuma akwai alheri a rayuwarsa wani yana nan a kidime ba da lokacin da zai tsaya fa kuma duniyar ma wani bata samu ba kuma wanda ta samu ma a cikin wahala yake saboda babu addini a ciki saboda duniya tana yin kyau ne idan akwai addini a cikin ta nan ne ake jin daɗi ma a sanadina wa duniya iza ijtama'a wa ba al kufra wal iflasa lirajuli addini da duniya in sun haɗu nan ne suke yin kyau amma mutum in ba addini a tare da shi to ba wani daɗi da dukiyan za ta masa bare in abun ya haɗu da talauci kuma ya fi muni ma ba addini babu talauci ai babu dukiyan ba abun da ya fi shi muni amma shi ilimi daɗinsa duk wanda ya kokari zai samu man jadda wa da ne yawa kowa yana da rabonsa sai dai a ce na wane ya fi wane amma kuɗi ba dole ne in ka nema ka yi arziki ba ko ka samu wa dai na ɗan abinci kar ka mutu ka ɗan tsaya ka ɗan rayuwarka da iyalinka amma ilimi dai za ka samu rabonka daidai daidai gwargwado kuma ba abun da yake da daɗi kamar a ce kana da wayewa na addinin musulunci don baka yi siffanto da siffofin kafare wanda ubangiji ta yake cewa ya alamuna zahiran min alhayati duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun sun san zahiri na rayuwar duniya amma lahira kuma ba su san komai ba to kaga wannan ba siffa ce ta musulmi ba a ce wai duniya ciki da waje a america an yi kaza rasha kokarin kokarinka duniya me take ciki wani hali take ciki ka san fari da baki sana'o'i hanyar samun kuɗi amma an tambaye ka addinin ka kuma ba abun da ba da ka sani duk damuwarka ta kare akan sanin wayewa na rayuwar duniya amma baka da wayewa a addinin ka to ka zama wannan to kuma ka ɗauki wata siffa ne irin wacce ba ta musulmi ba kuma bai bai kamata a same ka a wannan ba kamar yadda mai daliya ke cewa haridin iza masima khasfan jahuhu wa iza samu ilahuhu lam yahradi Fadinin bi duniyahu. basirin naqidin mutaghafilin fi dinihi mutaballidi idan an taba abin da ya shafi harkar rayuwanka za ka yi fushi ka da hankalinka amma duniyanka kuma a addininka ko baka san shi ba kai balidi ne arabka ne kake a cikin addininka ba abin da ka sani an taba addininka ma bai dame ka ba to duk wanda wannan shi ne irin halinsa to gaskiya wannan ya zo rikiya ne duniya kuma ma bai san daɗin duniyan ba wallahi wanda suka rike addini su suka san daɗin duniya wanda suka rike addini domin daɗin duniyan a zuciya yake ne ba wai a gangan jiki ba ba wai rigan da zaka sa ko abincin da zaka ci ba ne a'a a zuciyanka ne kana da kwanciyar hankali kana da walwala a zuciyanka shine jin daɗin rayuwar duniyan mai neman arzikin ma kara zuwa nemi na cefine ne bai da shi hankalin sai tashi yake nema to sai ka samu na ne sai Allah ya sa maka damuwa kuma a cikin zuciyanka da fargaba kana neman ka kai wani arziki kana neman ka yi abu kaza abun ya gagare ka to amma wanda Allah ta'ala ya taimake shi da kwanciyar hankali da nitsuwa da wadatan zuci abun da ma bai samu ba hankalinsa bai je kai ba ma bare ya daga masa hankali abin da ke gabansa shine addininsa da tsayawa ya fahimci addininsa idan mutum ya samu wannan to ya samu duniyar ma gaba ɗayanta shi yasa manzo sama ya ce abin nan qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa a Allahu bima atahu duk wanda ya zama musulmi Allah ya bashi abin da zai danci sannan ya bashi wadatan zuci wannan ya samu babban rabo ba wanda ya samu babban rabo irinsa man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadi inda hukutu yaumihi faka annama hizat lahu dunya bi hazafi ya ce duk wanda ya wayi gari yana amintacce bai da tashi hankali cikin jama'arsa ba mai neman ya kashe shi sannan kuma yana da lafiya a jikinsa yana da abun da zai ci yau ta yi kama an ba shi duniya ne da duk abun da ta kunsa gaba daya bai da wani tashi hankali kai ka kai kanka wancan tunanin ke yasa da baka same shi ba ma kake damuwa amma ka da wadatan zuci kawai wancan tunanin ma bai zai zo maka ba in ya samu shikenan in bai samu ba ka daga hankalinka akai ba sai ka samu tsuwa ka kwanta kai bacci a lokacin da mai mulki ko mawadaci bai zai iya bacci ba sai ya sha kwaya ko mar allura kai ko ba ruwanka ko a kobar gidanka sai bacci ya dauke ka akan hanya ma bacci ya dauke ka a tashe ka ka je gida ka ci gaba da baccinka wannan shine jin daɗin rayuwar duniya Ba ka daga hankalinka akan ta ba addininka shine a gabanka shi yasa ubangiji ta'ala kuma in addinin ka sa a gaba sai tattara maka al'amuranka in duniyan ka sa a gaba sai tarwatsa maka kamar yanzu a hadisi man kanat ad hammahu shattata amrahu amrahu wa man al-akhiratu hammahu jama Allahu shamlahu duk wanda duniya ne ya sa a gaba sai Allah ya watsa masa sa. in can ya dinke can ya farke can ya lalace ya gyara nan can kuma ya tsinke ya kare duk kullum a cikin damuwa yake amma in lahira ne manufanka sai Allah ya kimtsa maka ka. ba kai kake ba Allah ne zai maka komai naka yana haɗe baka da wani tashin hankali baka da rarrabuwan hankali can ya tafi can nan tashin hankali nan nan nan a'a saboda lahira ka sa a gaba ba duniyan ne wannan shine abin da ya kamata mu dinga sawa a ranmu mu dinga tunawa kuma shine amfanin irin wannan majalisin zai ƙara maka imani zai ƙara maka tsoron Allah zai nuna maka duniya ba komai bane mulkin duniya ba komai bane lahira ita ce rayuwa bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke fi komai muhimmanci a rayuwa idan kana zuwa majalisin karatu kullum kana ƙara imani ne saboda haka imani ko yana ƙaruwa hankali hankali har ya zame maka jini da tsoka kawai sai ya zama ba wahala ma kake sha a ayyukan imanin ba saboda ya zame maka jini da tsoka lokacin da wani baya iya sallama da kire yake iya yi kai kuma in ka yi ta nan ne hankalin ka kai kwanciya in baka yi ba ma nan ne zaka shiga damuwa in kana son ka huta ka ji daɗi to kai nafila bayan ka gama ka karanta qur'ani kai zikiri bayan ka gama sai ka samu kwanciyar hankali ala bi llahi tatma'innul qulub zaka zuciyanka na zuwa da ambaton Allah maza sama ina cewa ju'ilal qurratu aini fi salah an sanya min farin ciki na a cikin sallah arihna bi biha bilal bilal ta da sallah mu shiga hutu ka duba bayan an shiga sallan ne shine ya shiga hutu kaga da damuwanka da abun ne dai sa wannan sallan ta zama ita ce hutunka ibadan ita ce hutunka idza hazaba amru fazi'a ila salah maza sama in abu ya dame shi sai zabure ya kama sallah kai ma haka duk abun da ya dame ka koma za ka yi zuwa ga Allah fa firru ila Allah ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فصبي بحمد ربك وكن من الساجدين duk abin da ya dame ka ka kama tasbihi da nafila zuwa ga Allah ga nafil filu kana gode wa Allah ta'ala kana ta sujjada kana neman Allah shikenan sai ka ga ka samu kwanciyar hankali da nutsuwa amma duk wanda ya bar Allah ba zai taba gane wannan ba ya shiga damuwa amma yana ƙara nisa da Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan shine wahalalle kenan shine ta isa abdu dinari wa ta isa abdu dirhami ta isa wanta kasa saboda haka ya sha wahala cikin wahala kawai yake kai ne baka ganewa amma da zaka zauna da shi na awa daya zaka gane cewa a cikin wahala yake ba daɗi yake ji ba kai in kafi shi jin daɗi saboda haka sai mu gode wa Allah ta'ala da ya zama harkan addini nan ita ce harkan harkan ilimi kokarin fahimtar addini shine abun da muka sa a gaba wannan mu gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan Allah ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya sa lahira mu tafi duniyar mu kyau Allah ya kara mana fahimta Uh, Sheikh Umar uh, Shehu Zari Allah ya saka masa da alkhairi a bisa wannan kokarin da yake yi kuma Allah ya saka muku da alkhairi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <laughs> to alhamdulillah Allah ta'ala ya saka malam da alkhairi sakamakon waɗannan kalmomi Allah ya sa ya kasance jannatin wa nahar fi maq'adi sidiki da inda malikin muktadir kuma inda Allah ya kawo malam gida ya kawo sa to gida insha Allah gida Allah ya taimake mu mu kama malam ya zamto nan ma gida <laughs> yanda Allah ya kawo shi lafiya Allah ta'ala mai da shi cikin iyalansa cikin aminci na faɗa gabanin zuwansa akwai programs da zai yi wanda za mu ci gaba da amfana da su na farko majalisin malamai da aka saba yi a ditb alheri radio 97.7 fm ko mun san wannan majalisin shahararre ne sananne a gare ku to saboda haka karfe tara insha Allah za mu dora daga inda malam ya tsaya kamar yadda muka sanar sannan na biyu gobe a masallacin tunawa da Sheikh Jafar Mahmud Adam da ke nan unguwar Dosa inda malamin mu Professor Ahmad Jafar yake limanci insha Allah bayan Maghrib malam zai yi mana karatu a masallacin akwai na mata ran asabar malam ok to insha Allah wannan su ne karatukan da malam zai yi ko muna fata kamar yadda muka faɗa gobe ba za mu yi karatu a nan ba duka can za mu tafi allah kai mu ra'a sabar sai mu zo mu ɗaura daga inda muka tsaya allah ta'ala ya saka da alkhairi to duk da malam ka so ka saba ka'idan majalisin kuma muna sauri muna so mu takaita me kake so ka ce wanne ciki misbahu salikin eh eh, eh. ka nemi risala baka samu ba ka zo alfaruk multimedia muna da shi complete zamu baka karatukan shi muna da su da yawa malam ma bai san muna da su ba <laughs> mun kwaso su ta hannun su malam bello daga cikin manufan multimedia mu wannan yana ciki malamanmu suna rasuwa karatukan na hannun 'yan kasuwa su kuma 'yan kasuwa kuɗi suke nema da zamani in malami ya tafi sai su watsar da amfani mu kuma muna fatan gaba ma a zo a fara transcribing a samu ɗalibai zakakurai da za su rinka mai da karatun ya koma littafi a rubuce to daga ciki yanzu akwai malaman da muke da karatukansu gaskiya masu yawa in kana da na malam muna da karatukansa audio kadai muna da ed gig nashi to in kana bukata duk waɗannan kitabun tauhid da yayi duka suna nan muna da su sai ka zo alfaruk multimedia kyauta muke yada su ba siya ake ba in kana da memory card ka kawo mu sa maka in ba ka da shi sai ka siyo ka kawo insha Allah suna nan akwai karatukan su Allah Bakar Mahmud Gumi su Professor Sani Umar Rijiyar Lemo da Sheikh Jafar Mahmud Adam duka da sauran malaman mu na sunna ina ga muna da na malamai sun kai kusan 20 yanzu ko muna updating duk wanda ya tsaya an ƙara wasu muna dora so abinda muke da shi insha Allah za mu bayar dukkan wanda ka gani cikin masu daukan karatun nan ka tuntube shi wurin yake aiki zai baka wannan karatu insha Allah mun wadatar ko to ina ganin a yi haƙuri saboda yanayin lokaci za mu so malam ya je a natsa kuma ya shiga studio karfe tara zai fara karatu ban sani ba za ka yi sallah tare da mu sai kai mana limanci shi kenan mala ya riga ya sallah <laughs> to allah ba mu samu wannan ladar baita amma insha allah dai za mu takaita a nan shi za mu ba shi dama ya tafi ba za mu takaita ba sai allah ya kai mu insha allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh